Jamhuriyar Nijar na daga cikin ƙasashen da suka yi ƙaurin suna a yankin Afirka ta yamma a kan maganar bauta a bisa la'akari da bayanan da ke nunin yadda a wasu yankunan ƙasar ake ci gaba da aikata wannan haramtacciyar ɗabi'a. Lamarin da ya sa a shekarun baya ƙungiyar Timidiriya da wasu ƙawayenta suka ɗaura ɗamarar magance wannan matsala. Sai dai alamu na nunin har yanzu da saurarina a kaba, in ji sakataren ƙungiyar Alibuzu. In ka dibi nan ƙasar Tilaberi da ƙasar Doso doso fa da ka gani region kin doso wajen eh, gari 1800 hadda da wani abu ne akwai to cikin 1800 kusan dubu duka garuruka ne wanda suke da wurare na bayu wanda ake ce ma dabai dabai a zabarmanci bawa wani al'amari da ke ci gaba da turjewa doka wani abu ne da ke shafar tsarin zamantakewar al'umma in ji masani a wannan fanni dr sani yahaya janjuna ka yi yau Nijar sai ka diba ka gani akwai wanda ba Amerika ne baki yana iya gwadi yana iya hudu hujjoji kakan shi da saraka aka tsaye da shi Amerika aka sai da har hoton shi na iya hidduwa amma yau yana iya zawa nan Nijar ya je gidan wani basan waye ya je gidan wani ba eh, eh, abu ya je gidan wani balarabe shi dauki da su aure amma su wanda kakannin kakanninsu suna tare kuma ba su zama na bawan wani ba an kuntata musu an aza musu bauta kawai ba dan komi ba wani bi tana hada da talauci wani bi tana hada da mugun nihi na an an hana ɗiya ba a bada sai an nemo wani abu an tunka alama mutane a kara musu wani abubuwa jinsin mata na kan gaba a cikin waɗanda suka fi ɗanɗana kudar wannan haramtacciyar ɗabi'a wacce a wani zubin kan shafar rayuwar yaran da matan da ke cikin halin bauta suka haifa kamar yadda tambarar masarautar keltemet madam almansur hindu ta bayyana min mace baiwa yanzu in ta aihi da in ta armi namiji wanda ba bawa ba sai a ce diyanta tunda ita baiwa ce diyanta sai a yi musu rikon bayu kenan ba su da asili e eh, kaman wurin armen ma akwai matsala tunda sai a ce ai uwar da ta aihe ki ba ta da baiwa ce ba ta da asili kenan ba ta yi wane wancan ya arme ki kuma problem yanzu sai kaga ya mace tana hauka bisa samari da ta kaso ta arma dan shi ba bawa bane sai a hana armen nan har akai ana aihuwa banza Ah, da budurwa bai kamata ba wannan addinin musulunci babu shi kuma a addinin musulunci ma bautar ga da muke gani a cikin Nijar ba ita bace addinin musulunci Yahudi wanda addinin musulunci Yahudi wanda an ka amso ne an ka kamo ne daga yaki ah. dukkan gwamnatocin da suka mulki Nijar sun sha alwashin kawo karshen bauta a wannan ƙasa ta hanyar dokokin da aka kafa shekaru da dama sai dai kawo yanzu abin na nan kamar ana magani kai yana kaba lamarin da kungiyar timidiriya ta ɗora alhakinsa a kan raunin waɗannan dokoki a yanda hukumomi da kansu ke ɗari-ɗarin shiga wannan yaƙi gadan-gadan gudun kada a samu saɓani a tsakaninsu da sarakunan gargajiyar da ke ci gaba da bautar da mutane a yanzu haka lamarin da ya sa a kowane lokaci timidiriya kan garzayawa kotun ecowas a maimakon ta sha shari'a a nan gida sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar